rahotanni daga garin kalabalge a arewacin borno na nuni da cewa wasu mahara da aka yi kiyasin adadin su ya kai ɗari 200 sun gamu da ajalin su lokacin da suke kokarin hari kan mutanen da ke wannan gari na kalabalge wannan kukan kura da aka ce mazauna wannan garin sun yi dai musamman matasan da ake kira civilian jtf bai da nasaba da irin hare-hare na dan yan bindiga kan kai kan kai kan jama'a da watan hare-hare na jiba gani da waɗannan mahara kan kai kan ƙauyawa wanda sukan hallaka jama'a su kona masu gidaje da ma kayayyakin abincin su ba tare da alhakari da irin halin da jama'a za su fada ciki ba wannan dai shine da baya bayan nan da mazauna wasu ƙauyuka aka ce sun samu nasara kan irin waɗannan mahara waɗannan matasa dai aka ce sun samu nasarar kame waɗannan mahara guda goma da ransu sannan suka kame wasu motoci guda biyu kirar hilux da kuma wata motar yaƙi da ake kira amotan guda da ke da fentin sojojin najeriya suka kuma kame makamai da dama daga hannun waɗannan mahara tuni dai hukumomin tsaron jiha ta tabbatar da akwar wannan lamarin sai dai ba su yi wani ƙarin haske ba game da batun shugaban matasan nan da ake kira civilian jtf na jihar borno malam ba'alawan ya ce shi tun ya samu labarin samun wannan nasara kwarai mu sun samu nasara da dama sun kira ni sun gaya min amma ban je ba ina kokarin in je yanzu haka an samu nasara sun karbi motoci sun karbi makami kuma yanzu ma haka suna son sai attack nasu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya